This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya jin mu a tasoshin rediyo amfani, sarauniya, fara'a da kuma FM Nomad. Za ma ku iya jin mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Salihu Garba da sauran abokan aiki ke muku marhaban lale a shirinmu na hantsi daga birnin Washington. Bayan labaran duniya za ku ji cewa shugabannin jam'iyyar PDP a jihar Adamawa sun ce rushe su a matakin da matakin tarayya ta yi a kwanan nan shafar labari su cuni ne kawai. sun so su yi amfani da jam'iyya a ɗora ɗan takara da ƙarfi mutanen adamawa sun ji jam'iyya sun ji. To amma wani ɓangare na jam'iyyar ya ce rushewar fa ta tabbata. Za su yi ta tafiya kotu amma ba zai hana sabon shugaba da zai zo ya zauna ba kuma kamar kowace ranar alhamis jummai ali na tafi da shirin ta na rigakafi za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel amma sai a mana aikin gafara ba za ku ji sharhin jaridun kasar ghana ba yanzu kam a gyara zama a sha labaran duniya Wani jami'in bankin duniya ya ce annobar cutar Ebola da ta addabi yammacin Afirka ba za ta yi wa tattalin arzikin yankin wani mugun illa ba. kamar yadda aka zata sanadiyar yadda aka tunkare cutar. Francisco Ferreira babban mai gudanar da shirin tsimi da tanadi na yankin Afirka ya faɗa a Johannesburg jiya Laraba cewa yana harsashen asarar da annobar ta jawo zai kai dalar Amurka miliyan dubu uku ko hudu. Da a watan Oktoba, Bankin Duniya ya ce harsashen cewa tattalin arzikin yammacin afirka zai yi asarar dalar amurka miliyan dubu talatin da biyu idan kwayar cutar ta ci gaba da yaduwa fiye da kasashen gini saliyo da liberia ferrara ya ce kokarin hana cutar yaduwa zuwa sauran kasashen afirka ya samu nasara matuka kasashen senegal da nigeria da suka kamu da cutar tuni hukumar kiwon lafiya ta duniya ta wanke su daga cutar ta ce sun kubuta yanzu dai kasar mali na kokarin dakile yaduwar cutar wata mummunar kankara daga sama wadda ba a taɓa yin irinta ba kuma ba za a daɗe ba a ga irinta ba ta addabi jihar new york da ke arewa maso gabashin amurka kankarar ta binne garin buffalo gaba ɗaya tulinta ya kai tsawon kafa shida ko yau alhamis ma garin zai sake samun ƙarin ƙanƙara fiye da ƙafa ɗaya yawan ƙanƙarar da garin bufalo ya samu rana ɗaya ita ce yake samu cikin watanni uku ko hudu duk da cewa lokacin ƙanƙarar zai kama gadangadan ne wata mai zuwa mutane ba su iya buɗe ƙofofin gidajensu ba domin ƙanƙarar ta yi bango ta kare duk wata ƙofa motocin da aka ajiye su waje ƙanƙarar ta rufe su ruf ko ganin su ba a yi gwamnan jihar new york andrew gumo ya kafa dokar ta ɓaci a ƙananan hukumomi goma aƙalla mutane shida ne aka ce sun mutu to kada shafa labaran na zuwa muku ne da kanan sashen hausa na murar amurka kwamandan sojojin burkina faso da ya amshi mulki bayan da tsohon shugaban kasar blaise compare ya yi murabus ɗin bazata yanzu ya zama firayim minista a sabuwar gwamnatin wucin gadi bayan da aka rantsar da mr michel kafando a matsayin shugaban kasa ranar litinin jiya laraba sabon shugaban ya zaɓi lieutenant colonel isaac sida zida a matsayin firayim minista ƙungiyar hada kan ƙasashen afirka wadda ta yi barazanar wa kasar takunkumi idan sojoji ba su miƙa wa fararen hula gwamnati ba ba ta mayar da martani nan take ba wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka jeff ranke ya ce jami'an kasar suna sa ido a kan ita kasar burkina faso din shugaban da, da prime minister su ne za su kafa kwamitin gwamnati mai mutane 25 shugabannin biyu tare da kwamitin za su shirya zaɓuka nan da shekara ɗaya amma su kansu ba za su tsaya zaɓe ba. Ƙasar Faransa ta sanar da cewa za ta tura ƙarin jiragen yaƙi shida zuwa gabar ta tsakiya a wani ƙoƙarin faɗaɗa hare-hare ta sama a kan sansanonin daular Islama da ke cikin Iraki. Ministan tsaron Faransa Jean Vedeliran ya faɗa wa Majalisar Dokokin Ƙasar jiya Laraba cewa jiragen za su kasance ne a ƙasar Jordan inda dama akwai wasu jiragen nata. Shugaban Amurka Barack Obama ya shirya ya gaban kansa ya dauke mataki a kan harkokin shige da fici. A fadar White House ta ce Mr. Obama zai yi wa kasar jawabi yau Alhamis ya bayyana yadda zai gyara abin da ya kira su kurkucewar dokokin shige da fici. Ana zaton jawabin nasa zai kunshi kare bakin haure kusan su miliyan biyar daga fitar da su daga cikin ƙasar. Banda haka, bakin hauren za su iya samun takardun izinin yin aiki a ƙasar lamarin zai shafi iyaye da 'ya'yansu ‘ya'yansu amurkawa ne ko kuma waɗanda suka aure amurkawa mai magana da yawun fadar white house george ennis ya ce matakin da shugaban zai ɗauka zai inganta tsaron ƙasar da kare iyakokinta matakin zai kuma ƙarfafa tattalin arzikin ƙasar domin zai sa miliyoyin mutane da ke boye su fito fili su soma amfani da dokokin kasar. To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu faro daga jihar Adamawa inda matakin tarayya na jam'iyyar PDP ya rusa shugabannin jihar amma suke cewa ba su rusu ba. Wani bangare kuma na jam'iyyar ke cewa lallai kan sun rusu ga dai wakilinmu na Adamawa Ibrahim Abdulaziz da rahoton. a da, wannan talata da ta shuɗe mai uwar jam'iyyar pdp ta ba da sanarwar rusa shugabannin jam'iyyar na jihohin adama da ibonyi batun da shugabannin da aka rusa a jihar adama ke shafa ba za ta sabuwa bindiga a ruwa barista eti shehu da ke zama sakataren shugabannin da aka rusa ya ce ba suna nan daram kuma ma za su kalubanci wannan mataki da uwar jam'iyyar su ta ɗauka. insha allahu muna nan daram akan kujeranmu sai dai su su jira abin da zai faru da su nan da na baka zuwa litinin ka ga abin da zai faru da su insha Allahu abin da suke kokarin yin nan suna kokarin rikita jam'iya ne wanda kuma ba su isa su yi ba domin sun so su yi amfani da jam'iyya a ɗora dan takara da karfi mutanen Adamawa sun ji jam'iyya sun ji. To sai dai kuma tuni wannan batu ya raba kawunan 'ya'yan jam'iyyar a jihar Adamawa Alhaji Yaji Gombe wani jigo a jam'iyyar ya ce fa su ba su amince da wannan mataki da uwar jam'iyyar ta ɗauka ba. Duk 'yan jam'iyyar PDP a jihar Adamawa duk shugaba a jihar Adamawa duk mai ra'ayin PDP a jihar Adamawa yana Allah ware da mutanen nan na national na national working committee na jam'iyyar PDP domin yanzu idan kana neman inda ake almundahala da ci bayan ka kawai ya zama kaman sun zama commercial people ne kawai shine ka tafi data plaza in kana son ci ba yanka ka kai kuɗi da highest bidder shi ne mutumin kirki. To sai dai kuma yayin da wasu ke so karɓuwar jam'iyyar ta ƙasa wasu ko murna suke da wannan mataki da aka ɗauka. Alhaji Umaru Kalkule da ke mata kar kujerar majalisar wakilai ya ce kan su ma amince da rusa shugabannin jam'iyyar da aka yi. Eh, tun daga tarihi duniya ta zauna shekara kusan miliyan goma da ya wuce ba taɓa tuba shugaba ya yadda ba. Duk wani mutumin da ka ji an ce an tube shi zai ce ma yana nan. Kuma kwana kwana nan aka tuba ku gama da PPE ne ta irin wannan hali da kuma irin wannan rashin biyayya suka kai wa shugabanni a nan na wakil kwamiti a ce wannan su ce wannan a ce wannan su ce wannan ne ya kawo dalilin zige su ai kuma da aka tsige su sun ce ba su yadda ba sai da muka je shari'a kotu kotu kotu biyar kama tabbatar da zai mata ke zama yi ai ai sun sani ai don haka su ma za su ce ba su yadda ba za su ta tafiya kotu amma ba zai hana sabon shugaba da zai zo ya zauna ba ba zai hana a yi aikin jam'iyya ba kuma ba zai hana sake zabo sabbin shugabanni su kafa gwamnati su kaman nasu ne su zama tarihi kamar da suka zama yanzu ba. Kawo zuma tuni aka garkame kofofin sakataren jam'iyyar Nijar jihar Adamawa don gudun abin da ka iya faruwa yayin da ita uwar jam'iyyar ke ma haraman na da 'yan kwamitin riko da za a turo don kula da jam'iyyar. Ibrahim Abdulazizu, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahima masu saurare kafin mu ci gaba a saurari wannan. sande kubutar da ni Allah ka hayar da ni maki da zamani Allah ka asar da ni alimul zamani yarda da zan mutu a ili yanzu gashi ina waka bisa iza da kurjini yanzu gashi ina waki bisa ba da kurjini gobe sai ga wani dani na shuɗewa zamani mutum ko tsufa alan waka ya riski zamani ya da gobe karyar Allah sarki mai cin mummuni Allah ka asar da ni ka sani a taska ta adali tasko na adali Shan shaidan kare kawa da ni. To a gaida ala yanzu kuma ga Jummai Ali da shiri na gaba. Rigakafi tambarin lafiya. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Nasir Yakubu birnin yara nan da irin tsarabar da suka tanadarwa wannan fili a yau. Nasiru gare ka. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari Dr. Lawal Aliyu Rabe shine babban daraktan gudanar da allurar rigakafi a jihar Katsina. Muhammad Salisu Rabiu ya tambaye shi a wajen taron masu luwa da tsaki wajen ƙoƙarin kawar da cutar shan inna da rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da cibiyar ƙayyade cututtuka ta ƙasar Amurka CDC a takaice suka gudanar kwanakin baya a birnin Katsina cewa. Wani irin mataki ko kuma wani irin tunani kuke a yanzu na ganin kun ƙarfafa shi wannan rigakafi na yau da kullum. Kamar alal misali akwai wanda yake ba da shawarar kamar yadda aka ɗau gabarar ba da kyaututtuka ga mata lokacin da ake mata da yara a lokacin da ake gudanar da rigakafi ne na gama gari na gode hakika akwai shirye-shirye na daban duk da ake yi don gudanar da waɗannan allurai na yau da kullum don jawo ra'ayin iyaye mata don su zo waɗannan gurare na farko dai mun so mu ga cewa iyaye sun ɗauki wannan abin da muhimmanci sun san cewa ai eh, yana da kyau in kare yaro na daga wannan cuta ma'ana ko za a baki wani abu ko ba za ki baki wani abu ba ki kare wannan yaron naki daga wasu cututtuka abu ne mai muhimmanci in har da jama'a mu sun kai wannan level to alhamdulillah da mun fi son abin a ce kawai mace on her own da kuma shi mai gidanta da kansu za su ce eh, wannan yaron ya kamata a mai kaza a mai kaza to amma duk da haka nan akwai eh, kamar incentive za mu ce ko kuma ya za mu ce musu abubuwan da ake dan babba su eh, akwai isan da ake musu sanda duk suka zo waɗannan gurare abubuwan da ake kula da shi shine mace ta zo awon ciki kuma mace ta zo haihuwa asibiti kuma mace ta rika kawo ɗanta alluran rigakafin nan har ya kammala su dama dai abin da muke cewa zuwa hudu ne a wata hudu na ƙarshen a wata tara za a kai yaro a mai ta ƙarshe so waɗannan su ne muke ta ƙarfafawa mata su sani a duk lokacin da mata suka zo ko wajen awon ciki suka tabbatar sun kammala ko haihuwa asibiti ko kawo yaro eh, rigakafi akwai abubuwan da ake musu na ihsani misali akwai waɗannan eh, gidan sauro da ake cewa mai magani wanda da a 2010 duk jihar aka bi aka rarraba kowace mace aka ba ta kwara biyu a cikin jihar nan duk macen da ke jihar nan aka ba ta kwara biyu na wannan gidan sauro wanda kowanne akalla zai iya yin shekara hudu ba tare da lalla eh, maganin ya bar shi ko kuma ce in dai ba ya ga yayi ko na abu ba za a wanke a maida a yi amfani da shi shekara hudu so tun daga nan kuma da aka yi wannan gangami aka rarraba sai abin ya zama an maida shi guraren da ake gudanar da wannan aikace-aikacen awon ciki alluran rigakafi duk macen da ta zo awon ciki za a ga cewa in ta kammala akwai riga sauro ana bata gidan sauro har kuma masu kai yaran su alluran rigakafin shi ma ana ba su to gaba ɗaya ita mace in ta zo awon ciki kuma yaron nata ya kammala waɗannan eh, eh, gidan sauro yanzu ana ake rarraba su duk a asibitocin wannan da ya ya karanta bachelor za ga akwai waɗannan eh, gidan sauro wanda ake badawa ga macen da ko dai ta gama cikin cikinta ko kuma ta haihu asibiti ko kuma aka eh, yaron ta aka kawo shi aka mai alluran aka gama mai alluran rigakafi sunana lawal muktar na fito daga hukumar gyaran aƙida ta ƙasa ta nan jihar katsina am tambaya gare ni ga shugaban gudanarwa da kuma shawara tambaya ta a nan shin a cikin tax force din nan da kuka sanya na gudanar da wannan aiki naku shin ba ku yi tuya kuka mance da albasa ba ku ɗaya kenan na biyu shawarar da zan bada shine hukumar da nake aiki ƙarƙashinta a nan jihar katsina shekara ɗaya da ta wuce ta gudanar da wani taro wanda shugabanmu shi ya zo daga abuja aka ƙaddamar da wani gangami wanda za a haɗa da shugabannin al'umma masu ungunni da sarakuna wurin gudanar da wannan tafiya shin a cikin wannan tax force naku shin kun sa hukumar nowa a ciki ko ko ba ku sa ba tambaya ta kenan assalamu alaikum a matsayin jiha kamar da na faɗa mana a cikin shekara ta 2012 kusan ta da mai girma gwamna ya yi sake tsara wannan kwamiti a matakin jiha gaskiya kwamiti din membas 17 gare mu yanzu wanda aka ce waɗannan su ne members na wannan kwamiti to amma kuma za a ga kusan kowane sekta kowane sashi ya faɗo cikin wannan sha bakwai ɗin shi mai magana kamar nowa sai muke ga cewa duk wani abu da ya shafi information ministry of information za ta iya ɗauke wannan nauyin wanda ita duk waɗannan mutanenta ne za ta iya magana da su a matakin jiha za a ga cewa ministry of information ce take memba a wannan tax force committee commissioner na ministry of information zai zo wannan committee ko kuma ya turo wanda zai turo amma yin is a amma in aka je kananan hukumomi za a ga cewa har ma'aikatan nowa din akan same su cikin kwamitis din waɗannan domin wayar da kan jama'a a jiha ne aka yi wannan tsarin cewa eh, commissioner na ministry of information yake zama wakili amma kananan hukumomi za a ga nowa sun suna nan ciki so dama bai yiwuwa a ce kowa sai ya shigo cikin kwamiti ire-iren waɗannan ba don kuma ba saboda abin ya zama zai kamar ba zai bada ma'ana yadda ake tunani ba amma aka samu representation don Allah da zai ga abin ya zo a samu kwamiti kaɗan wanda su iya fita su yi aikin da ya kamata su yi tare da gudunmawar sauran jama'a su. Daga Bauchi kuwa Amina Abdullahi Girbo ta sami tattaunawa ne da wani kwararre na kungiyar t shirt a Baucin Yakubu game da mahimmancin rigakafi. ta yaya za mu kawar da cutar shan inna a tsakanin al'umma malam ahmad na iya jami'i a tishif ya mun ƙaran haske game da muhimmancin yin rigakafi. Kamar yadda sunan yake ake ce rigakafi, to duk lokacin da aka ce rigakafi kana so ne ka kare kanka daga wani abu da kake tsammanin zai iya faruwa a gaba. Rigakafi na cututtuka da dama suna nan a ƙasa, amma an mai da hankali ne akan shi wannan rigakafi na ciwon shan inna saboda so ake a kawar da shi a doron ƙasa gaba ɗaya ya zama kamar yadda babu agana a yanzu agana ta mutu kuma an kawar da ita ta hanyar rigakafi to duniya ta zauna ta tattauna cewa ya za a yi a biyo wa'annan cututtuka ɗaya bayan ɗaya a kau da su shine aka fara ɗauka daga wannan cuta ta shan inna da ake cewa polio aka fara daga kanta wanda muna tsammanin bayan shan inna insha Allah za a shiga sauran cututtuka kamar su ah, bakon dauro da ake cewa shattuwa da sauransu ɗaya bayan ɗaya insha Allah. hanyoyin kawar da cuta suna da yawa amma ita wannan uh, cuta ta folio dai tana da hanyoyi guda hudu da ake tsammanin za a kawar da ita hanya na farko shine yawan bincike da duk inda aka je wani yana da alama ta wannan ciwo kuma ko shanyewa kafafu ko hannaye ko wani jiki ya yi sanyi na yaro mai ƙasa da shekara sha biyar to akan yi rahoto sai a je a bincika sai a ɗauki ba haya wato bayan gidansa kenan a gwada a tabbatar da cewa wannan polio ne ko ba polio ba hanya na biyu shine na ingantaccen rigakafi na yau da kullum wanda ake a asibitocinmu ana yi wa yara masu sabon haihuwa zuwa wata goma sha ɗaya wadda kafin yaro ya cika shekara ɗaya zai samu cikakkun rigakafi na wa'annan cututtuka kusan guda tara hanya ta uku ita ce wannan rigakafi da ake gangami na lokaci-lokaci wanda yanzu ake kiransa ipd wanda zaka ga ana yi kusan wata-wata ko bayan wata biyu ko da sauransu hanya ta hudu ita ce ake cewa mop up kamar shasharewa to shi akan yi ne na ɗan yanki kamar misali a ce wannan unguwa da muke ciki ciki a ce an samu wani yaro sai a ce to wannan unguwar gaba ɗaya da makwabtanta a zo a yi wa yaran wurin rigakafi saboda a tare daga wannan yaro ɗin kada ya tsallaka ya samu wasu yara saboda ciwo ne wanda yake da saurin yaduwa a tsakanin yara wadda yaro ɗin in ya kamu zai iya raban yara ɗari biyu wa'insu ɗari biyun kuma kowanne su ya raɓi ɗari biyu sai kai tunanin yara nawa za su iya kamuwa a cikin sati ɗaya da yake akasari ba yawancin wanda suke kamuwa ɗin ne suke nuna ciwon ba shi yasa mutane suke ga kaman ciwon ko baya nan ko a baya da illa ko da sauransu amma duk wanda ya je ya samu yaron da ya samu nakasa ta hanyar polio ya tambaye shi ya yake ji yanzu zai gaya maka irin bakin ciki da yake ji cewa kafafunsa ko hannayensa ba sa aiki kamar yadda na sauran yan uwansa suke idan kuma ka tambaye shi to da akwai abin da ya kamata a ce iyayenka sun yi lokacin kana yaro watakila da Allah ya sa baka samu wannan ciwo ba zai ji takaici cewa da an yi masa kaza watakila da kaza bai faru ba. Mallam Ahmad na iya daga Tiship Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ma sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali ke fatar a huta lafiya. yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Assalamu alaikum, ni ne isu ta gana da zan kwalita. Ina sa kawo shi ba da shi ba. Ashe ba ya yau ba, a in ka yau ka yi magana da kamata ka yi mata kwasfari ba ba. Sai ya tsaya kan makane. Mu mutanen arewacin Najeriya mai doki ya ce a mutu balle ɗan ciyawa. ya eh, haihu sai ya kada yaya ne sai a zo a gwabza ya tabbatar da kyankyasai ne ya gani allah wata uwa da sake haihuwa nan suna yana ci ma ya hada a kyankyasai da sai mu buga da mu da shi mu gani assalamu alaikum ni ne su fi shagalar zambar assalamu alaikum sai da fasalin da ya amurka amma da nisan najeriya nan allah dan annai na hannu allah mana hannu kada ku yi da kafa mana dokar ta Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na BOA. Mai magana Garba Ibrahim Dabra Makawa Azare mataimakin kungiyar Voice of Protagonist. A hakika ina so zan mai da martani game da wata mata na ji wai ana ce mata binta kuraye ne kawai wai tana cewa wai shi shugaban kasa ba a sa wani abin yake faruwa ba da saurin saboda ita an dauki mukami an bata tana jin daɗin mulki shi yasa wallahi ina mai tabbatar miki ji tsoron Allah ki kira za ki mutu ki tarar da ubangiji wallahi tallahi ku ji tsoron Allah domin tabbas tabbacewar wannan abun wallahi wallahi in gwamnati ta ga damar bar wannan duk wani abu da yake faruwa a kasar nan wallahi tallahi in gwamnati ta ga damar a daki wani abun wallahi za a da shi Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Audu mai go Kampala malamadorin jihar Jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da kokarin da shugaba gudulak yake yi na sabunta dokar ta ɓaci a jihohin adamawa da maiduguri da jihar yobe to ina so na yi wa shugaban ƙasa tambaya shin dokokin ko dokar ta nan da aka kafa ta sau uku a baya wani irin tasiri ta To yanzu kuma ga Salihu Garba ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. Wani jami'in bankin duniya ya ce annobar cutar Ebola da ta adabi yammacin Afirka ba za ta yi wa tattalin arzikin yankin wani mugun illa ba kamar yadda aka zata sanadiyar yadda aka tunkari cutar. Wata mummunar kankara daga sama wadda ba taɓa yin irinta ba, kuma za a daɗe ba a manta da ita ba ta addabi jihar new york da ke arewa maso gabashin kasar amurka kwamitin kwamandan sojojin burkina faso da ya amshe mulki bayan da tsohon shugaban kasar blaise compare ya yi murabus din ba zata yanzu ya zama prime minister a sabar gwamnatin wucin gadi na kasar kasar faransa ta sanar cewa za ta aika karin jiragen yaƙi guda shida zuwa gabas ta tsakiya a wani kokarin da hare-hare ta sama a kan sansanonin daular islama da ke cikin iraki shugaban amurka barack obama ya shirya ya yi gaban kansa ya ɗauki mataki a kan harkokin shige da fici na ƙasar fada white house ta ce miss obama zai yi wa ƙasar jawabi yau alhamis ya bayyana yadda zai gyara abin da ya kira kurkucewar dokokin shige da fici na kasar ana zaton jawabin nasa zai kunshi eh, kare bakin haure kusan su miliyan biyar daga fita daga fitar da su daga cikin kasar banda haka bakin hauren za su iya samun takardun izinin yin aiki a kasar lamarin zai shafi iyaye da 'ya'yansu amurkawa ne ko kuma waɗanda suka auri amurkawa To masu sauraron mu na muka kammala shirye mu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji mu da sabbin shirye-shirye. Kafin yi sallama da ku, ina taya iyalin Malam Yusuf Tiyo da na Malam Ibrahim Giwa murnar ɗaurin auren 'ya'yansu Malam Ibrahim Yusuf da amaryarsa Maryam Ibrahim. wanda za a yi ranar asabar mai zuwa a majami'ar ikwa ta kantangeren a biliri jihar gombe da karfe goma na safi. allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure a amin yanzu a madadin salihu garba da ya tani gabatar da shirin da kibahir dodone da ya taimaka da hada sauti da kuma shi injiniyan namu jim hammond ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a wani lafiya mu kuma mu kara sadaran lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.